نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muka yabo da godiya sun tabbatar da ubangiji Allah subhanahu wanda ya nuna muna wannan rana wannan da kuma zuwa daidai da sha hudu ga watan muharram shekara ta shekara ta dubu daya da hudu da arba'in da hudu daidai da sha biyu da watan takwas shekara ta 2022 miladiya mu abu wannan masallaci na tsawon wani yari a cikin garin argungu domin ci gaba da karatun cikin kayan na musulmi wallafa abu wani sa muhammadin mutuwa musulmi Allah ya ji kanku, Allah ya ji kan dukkan malaman sunna muna addu'a da musamman da shek abubakar masu duroni da kuma shek isra'il da yake zakariya allah ya haɓu da ƙarfuwa muna roƙon allah ya haɗa wata alam allah ya taimaki da rura shugaban majalisar malamai ta ƙasa a shek sani a yakin da mala ya ke yi dukkan abokanin aikin shi a majalisar malamai da gudanarwa da kuma tsari muna cikin kitabul jana'ir mun tsaya karshen babi na شاء عنده الذي يدعي إمام ما جاء أن في الصدمة الأولى بعد قال وأنه بعد بيان يا حقولي لوكتين المصيبة تقعوا وإن ونا حقولي مصيبة ثلاثة أما المصيبة كاس الدنيا da kasa jurewa ya yi raki ya yi maganganu na nuna rashin hankuri to ko da ya yi hankuri daga baya to hankurin baya da lada sai babu na sha babu ma ja a fi da kabilin mai yake wannan babu na sha za mu so mu san shin ana sumbantar mamaci ko ba a sumbantar mamaci ana sumbantar mamaci ko ba a sumbantar mamaci sassan jikin shi masu sarki na kongo suna zama da jasa a bayan mutuwa to imamu tirmidhi rahimahullah ya zo da bane na eh, ya zo da hadisi na ɗari tara da tamanin da tara ya ce haddasana muhammad ibn bashar haddasana abdurrahman ibn mahali haddasana sumyan an asim ibn ubaydillah an al-qasim ibn muhammad an aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مرعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تذرفان to wannan hadisi an karɓo shi daga umar mu'minina Aisha Allah ya kara masa yarda ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam kabbala Usman ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kumbanci wani mamaci ne daga cikin sahabban shi wanda ake cewa Usman bin Mas'ud ya kumbance shi wa mai alhali yana mamaci wa ya biki. ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kumbanci wannan mamacin yana kuka aukala ko mai ruwaya ya ce a ina wuta zarifani idanuwansa suna zubar da hawaye shi suna Allah a alaihi wasallam to kunga ga in muka yi amfani da yana kuka to ba kuka ne na sauki ba a kuka ne wanda yake dai na zubar da hawaye kuma irin wannan kuka ya halatta ga a don gashi a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi in mutum ya kasa kurewa har ya wato mutuwar rashin mamacin yasa ya zubar da hawaye kuma ya yi tuntuka wato numfashinsa yana haifuwa da ƙari to bai yi laifi ba amma kuka da murya da sauti wannan shari'a ta hana wa a nufin abbasin akwai hadisin na abbas akwai hadisin jabir allah ya kara musu yarda wa aisha da aisha waɗannan sabon guda uku hadisin da imamun cikin da yake son ya kawo mana shi ne an karɓo gari su ibn abbas jabir aisha wa jalla ba an mun kalu kunci inna aba bakari kabbalan nabiya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mayyit shi hakika sayyidina abubakar siddiq allah ya kara mishi yarda ya sumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali ya yi wa fashi mun sani tarihi ya nuna mana cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sai da na abubakar bai bai gora ya tafi ya yi tafiya ya ce wani ko da ya dawo ya iske madina ta rufe saboda mutuwan mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sayyidina Umar yana cewa annabi bai rasu ba kuma duk wanda ya ce mazu Allah ya rasu zai kace mai ke sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda da ya zo yadda ana wannan labari sai ya sai ɗakin siyarsa a ita inda manzo Allah ya yi jinya kuma nan da ya wafati an lullufe shi da zane sai ya kuranye ya dafa a yi ba ya da rayuwa sai ya sumbance shi ya ce an ta bahin hanyar mamaye kai mai tsarki kake ko da kana raye ko kana amince a wannan lokacin sai sai ya hau mumbari adiba littafin tarihin islam tarihin islam ko kuma duk tarihin da wani tarihi na tsira wanda suka yi bayanin mazu aka suna da salama za a samu wannan sai sai na bakarin ya hau mumbai ya karanta wa mutane aya har sai na umar ya ce sai ya samu nasuwa kuma ya ji wannan aya kamar bai san da ya cikin qur'ani ba kamar na gasar mata a ramar kan zauna aya وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله تبارك وتعالى تكون آية وما محمد إلا رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة ما فأتي منظوري ba Allah ba ba ilahun bane ba rabu bane su ba wa Allah ne kamar sauran bayan Allah manzanni wanda Allah ya kawo kada kalas min kamar da rusul manzanni da yawa ɗaruruwa sun gabata sun gabata kanin shi wato sun shuɗe kamin zuwan to a ce ba shi ne marko manzanni ba akwai manzanni da suna gabata gare shi dai ɗaya ne daga cikin manzanni amma su shugabansu kuma na ƙarshensu haka in mata shin in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa fati ya suka ya Allah ya karbe shi kamar yadda sauran mamata suka mutu an kuce da koma aka sai wurin yaki a kashe domin yana yiwa a kashe manzo na akwai wasu manzanni da aka kashe kamar annabi ya haya zakariya da yaya duka kashe sa to in ya mutu Allah ya karbe shi ya wafaki ko aka kace turin yaki in kalabtum ala aqabikum ku wajiyanki al'umma sahabbai za ku juya baya akan dugaduganku ku bar musulunci dan manzo Allah ya rasu eh amsa a wannan istifhami ne tawbihi wato bai kamata wani mutum cikin musulmi cikin sahabbai don an rasa manzo Allah ya ce to addini ya kare ya bar addini ya rubu faman waman ko faman waman ya kalib waman ya kalib ala akibai duk wanda ya juya akan dugadugan shi ya ridda ya bar musulunci to Allah ya kuma Allah ta ya bai cuci Allah da komi ba kai ne ya cuta ya cuta kai saboda ya bar musulunci wata wata ya jazi lamun takiru kuma Allah zai saka kama masu gode Allah ka sa mu cikin masu gode ya gare ka to sai da na abubakar baya karanta wannan aya ya ce ya ku mutane ayyuan nan man kana ya abu da muhammadan فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت yace jama'a duk wanda ya za annabi Muhammad ya kabota ma su a nai Muhammad ya rasu nan ya makota tun da ba Allah ya kabota ma annabi Muhammad ya kabota ma ko tabban tabban dai annabi ya rasu amma wanda ya kabota ma Allah shi Allah ya kabota ma Allah ya aiko manzo Allah da addinin musulunci ya karba ya ci gaba da bauta wa Allah to annabi ya kare aikin shi ya koma to shi kuma ya ci gaba da bauta Allah ta zuwa shi da tashi ta kai domin Allah raye ne wanda bai mutuwa yana nan raye mutane suka samu nutsuwa kuma suka ci gaba da bauta wa Allah suka ci gaba da amma dai duk da haka wasu yi da an samu wasu rindanci wasu suka yi rinda wannan kaga halaka an kasuwar halaka gare su saboda haka a sayi na abokar ya sumbunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci Usman da Mas'ud Allah ya kara masa yawa. saboda haka abinda imam musulmi zai ce ne tabbatar mana ana sumbanta ga an san dai sumbanta ko sumbanta din nan ko ga baki aka aza su ya aza bakinsa ga bakin mamaki ko ga kumatunsa ko ga wani sashi na jikinsa to duka dai sumbanta ce kuma an samu dalili a cikin wannan hannu sai babu na gaba babu na goma sha biyar babu ba sha a fi musulun mai Ba wato wankan mamaci ya ake wankan mamaci a kalam da al'arabi fil arewa wato ibn al-arabi ya faɗa cikin sharhin tirmidhi yace khabar al-wahid maqbul hadisin da mutum guda ya ruwaito wato sahabi guda ya ta hadisi karɓaɓɓe ne fil ahkam shar'iyya wato in dai wajen tabbatar da hukuncin hukuncin shari'a ittifaqin a ahli sunna kuma an samu ittifaqin malaman sunna game da wannan wa lamar ulama amma malamai sun yi sabani hal yuqbalu khabarul wahid Ko ana karɓar? labarin mutum guda hadisin da mutum guda ya rawaito fi ma ta umu bihil balwa da abin da ya zan matsala ce wadda ta game al'umma gaba ɗaya akwai hukunce-hukunce na kebantattu ga mutane akwai hukunce-hukunce wanda sun gada al'umma gaba ɗaya sun tafi kowa da kowa to a irin wannan matsala wadda ta jama'a gaba ɗaya faraddahu abu hanifata abu hanifa ya yi rasa wannan hadisin ya ce in dai mutum guda na shi ba zai aiki da shi ba ga irin wannan matsala wa kada bayyana hu fi usulul fiqh wannan kuma ibn al ya yace an bayanin sa a cikin littafin usulul fiqh wa annahu fi masaila kabila fiha khabar al-wahid to amma shi kan ci Abu Hanifa ne yace baya karbar hadisi wanda mutum guda ya ruwaito ga mas'ala wadda ta shahi jama'a gaba daya an samu tanakuzi a wajensa wani lokaci ya karba wani lokaci bai karba ba wani hada albani gudun mai yi wato kun ga yana cikin matsalolin wanda sun shafi al'umma gaba daya domin mutuwa ta ce gidan kowa kowa mai mutuwa ne a ce wankan mamaci da abin da ya shafi da kawai da ire-iren sun matsala ta wani take amma da halbalwa matsala ce da ta shafi kowa da kowa to sai ya zan hadisin wankan mamaci izinai da bilbabi hadisun siwa hadisi guda na aka samu na wata mamaki ɗaya ne gajar to sai an gace ba a karɓa dai to babu wani dalili wanda za a amfani da shi wajen wankan mamaki to za ka ake abin da ya rage a karɓe shi a yi aiki ne wato abin da ya kawo wannan saɓani shi ne wajen shaida sai aka zo ba da shaida wajen alkali akalla shaidun mutum biyu ne aka iya karɓa adalai a tabbatar da mutum to sai malaman fikihu malaman usulu irin suka ce to mai shaida labari na ya ka ba su akan abin da ya sani ko abin da an kai gaba gari su wanda ya sani to shi ko mai ruwa a hadisi shi ma yana ba da labarin abin da ya tsaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sahabi sannan wanda ya karɓo gare shi ma yana ba da labarin abin da ya biyo ne wannan da ya karɓo ga wannan har zuwa lokacin da hadisi ya zo gare mu to sai suka kiyasta riwaya hadisi da shaida a lokacin amma duk da haka ah, sun karbi khabarul wahid wato hadithul ahad hadithin da mutum guda ya wani to mu saurara hadithi na 990 imam at-tirmidhi yace na ahmad bin manir haddathana na ha khabarana khalid wa mansur wa hisham fa amma khalid wa hisham fa qala an muhammad وأبطى وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت وفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وغسلنها جماع وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرقتنا فآذنني فلما فرقنا آذنا فألقى إلينا حكوة فقال أشعرنا هذه قال شيخ وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولا ألا هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم وحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعن بميانينها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم آه. shi imamu tirmidhi da ya karɓo wannan hadisi ga malaminsa imamu ahmad ibn mani shi kuma ya ce haddasa na hussein shi kuma hussein ya ce a na halin wa mansurun wa hisham shi hussein malamai uku ya karɓo wannan hadisi gare akwai malam khalid akwai malam mansur akwai malam hisham to fa amma khalidu wa Hishamu cikin malaman uku biyu sun ce fakala suka ce an Muhammad wa Hamza suka ce sun kaso ga malamai guda biyu malam Muhammad bin Sirin da malama Hamza bin Sirin wa kala Mansur shi kuma malam Mansur shi ko yace an Muhammad shi daga Muhammad kawai bai ambaci Hamza ba to shi ko muhammad ya ce an ummi atiya ya karɓa wannan hadisi daga sahabiya ba sahabiya wata ake ce ummu atiya ita ko kalata ce wufiyat da banatin nabi sallallahu alaihi Sallam. ɗaya daga cikin tsayawa mata na annabi sallallahu alaihi sallam ta rasu ta yi wa fati bakala sai manzo Allah ya ce ma ummi hadiya ita da abu abokan aikinta ba ita ne ba mata ne da abai malaman su abai wanda sun san da ake wankan gawa sun iya sun kware sun san mace mata ke mata zalla ke mata wanka to sai manzo Allah ya ce musu ya gisilna ha su yi mata wanka wutiran a samu mara cikin wanka wato kun ga sai an ka fassara salasan ko ku yi mata wanka uku a samusan ko ku yi mata wanka biyar a akasar min lalika ko ne da biyar kenan bakwai in a aikin na in kun ga haka akwai bukatar yin haka domin ana yin wankan domin a tsaftace mamaki a tsebe masa duk wani domin sannan yake musu wa bi ma'in wa silin su yi mata wanka da ruwa da kuma wato magarya to jin za a yi wanka da ruwa tsarkakakku wankan farko sannan na biyu a yi wanka da magarya sannan a biyo da wankan da za a yi ko wane wanka sai an ruwa da magarya haɗe za a ji ƙarin bayani insha ba ya ce waje alna musanya fil akhirati a cikin wanka ta ƙarshe kafuran wato ku sa kafur kafur mun turare ne to a sa turaren kafur ya ce ku sanya kafura a shay'an min kafur ko mai ruwa ya ce ku sa wani abu daga turaren kafo ba a falaga A fa azinnani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma matan nan sun kuka kaya wanka ku sanar da ni balan ma fara gana sai ita mai ruwaya ummu iya radiyallahu anha tace lokacin da muka wanyan wanka muka kare azan nahu sai muka sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alqa ilaina hiqwahu wato sai ya jeho muna ko ya miƙo muna madaurinsa ana cewa haƙawa ana cewa hiqwa asali abin da ake cewa hiqwa shine nan inda ake daure inda ake daure zane shi ake ce mulki daidai wato madaurin madaurin zane shi ake ce mulki to sai aka ba zanin wannan suna annabi ya ba su madauri ne fakala sai ya ce a sha'ir na hadi ku daura shi matsayin biyu jiki gare ta ya zan shi a can ga jikinta farko sannan sauran littafani da biyo baya ko yake nan kamar abin da kuke cewa an dawaya ya zan shi ne matsayin bincike gare ta kala mushayin sai wannan mai ruwaya mushayin ya ce wa fi hadisi gairi ha'ulayi a cikin hadisin waɗanda ba waɗannan ba domin ya samu riwayoyi da yawa ya ce to hadisin da ba waɗannan guda uku sun ka roiko ba wala adani wala Allah shaman minmu. yana yiwa shaman na ciki qalat wato ita ummu adiya take wa ha salata da qurun sai muka kitse kan wannan ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kitse ummu kulsum ce wasu ce zainab ce Allah ya kara musu yau sun yi mata kitso suka kitse gashin kanta suka yi tsoraye guda uku ah, kamar a ce nan gashin na tsakiya abin nan ka tsakiya ka a turke shi a yi baya da shi sannan wannan gehe shi ma a turke shi a yi baya da shi wannan gehe shi ma a turke shi a yi baya da shi to haka suka yi to nan abin da aka tambaya shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kike kan nan ko ko a suna ganin ya kamata suka kai su ji ma akwai sabani kun ga in manzo Allah ya ce su yi to wannan ya zama dalili hujja mai karfi cewa ba a barin gashin ya bote kitse shi aka yi a kitse shi san ba a masa wanka in kuma ba manzo Allah yake su yi ba su suna ganin istihadin kansuna to kun ga wani na iya barin wannan istihadin nasu shi bar shi da ya aiki domin a fatawar sahabbai da istihadin su ana iya aiki da shi kuma in mutum bai aiki da shi ba ba a kira ya yi don haka shi yasa za a samu wasu imamai cikin malaman cikin sai su ce ba a tunce gashin kan mamaci wasu kuma su ce shi ga wannan dalilin ana tuncewa ana ana tuncewa to qala mushaymun azunnu qala shi mai riwaya yace ina karwa zaton malaminmu mai riwaya ya ce ummu adiya ta ce musu fa hu kalbaha sai muka jefa wannan tsorayen can bayanta kala musaimun shi mai riwaya wuce mu ce ba tazana khalid min bainal tsauni to shi khalid wanda yake na cikin malamai uku da musaimu ya amso wannan hadisin gare mu yake to shi musaimu ya yi mu da ziyada cikin karin riwaya ce an hafsata wanda ya kaso daga hafsa wa muhammad da muhammad yayan sirri ana ummi adiya daga ummi adiya kala tace wa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce muna da ya yake ku je yi mata wanka ya ce wa ana bima yaminha in za ku fara ku hara wanke dama sannan hagu wa mawadi'il wudu sannan ku fara wanke wuraren alwala farko kalan farko kuma kenan dai kamar wankan jaraba ko wankan haila ko wankan nifasi ko wajen babi an ummu sulaimi to akwai hadisi daga ummu sulaimi ita ma daidai da wannan bayanin ummu sulaimi da ita an kai wannan makka na yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو إسحاق إمام الترمذي hadisi mun ya abi ya hadisi kama ta nan sanyo hadisi ya abi ya hadisi ne ingantacce wala amalu ala hada inda ahli al kuma malamai su sai aka aiki da wannan hadisi wa kadar waya har ibrahim an nakai an yi riwaya daga ibrahim an nakai rahimahullah annahu qala ya ce gusulul mayyit wankan mamaci kal gusul min al janabati kamar dai dukkan wankan jaraba ne don haka wadda aka wankan jaraba haka ake wankan mamaci to ya an ce kamar wankan jaraba yake to a ce ruwan warko wanda za a wanke da su ba a sa ba a sa magariya ciki ko ba a sa turare an gane ko eh, don wankan jaraba ba a yi da ruwan da suka tafi shafi daga magariya ko kuma turare to a wajen wannan mujtahid babban malami na mujtahid Ibrahim an-Nakhai yana da mazhaba sai dai mazhabar da ta shahara ba kamar waɗannan mazhabobi guda hudu wanda mun ka sani ya ce babu bambanci tsakanin wankan janaba da wankan mamaki. wa qala malikum na anas sannan imamu na maliku dan anas rahimahullah shi ma ya ce ليس للغسل ليس لغسل الميت عندنا حد إمام مالك يتي wankan mamaki bai da wata iyakar cewa a wurinmu walaisa ne zalika sifatun ma'aluma yadda kuma wankan mamaki a wajenmu bai da wata sifa sananna inan dai abin da ake so a samarwa a wanke jikin mamaci a tsabtace da ke mamacin wannan shi ne kololo abin da ake yi walakin yi ƙaha sai dai a tsarkakar da shi wa shafi shafi'i imamu shafi'i ya ce inna ma ƙala malikun ƙaunar gudu mala ya ce to malamin mu kun san imamu shafi'i almajirin imamu malikin ya ce to nan malam Allah ya gawa a malam ya waje magana dunkulalla yake yugasal da yudaka ana wa mamaci wanka a tsabtace wai za a kulkiyar mai yusu wai za a kulkiyar mai yusu wato ya an tsarkake jikin mamaci da ruwa sautatacci an ma'in gari ko ruwa wanda ba shi ba wanda an hada da magarya ko an sa turare a jaza a zalika min gudulmi to ya isa ga wankan mu walakin a haku ilayya sai dai imamu shafi ya ce shi kan a tashi fahimta abin da ya so. an yi gusala talata a wanke mamaci wanka uku fasa'ida ko ya da la yi kusaru an talata kada a takaita ga abin da bai kai wasu ba lima kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shi ma mu shafi yace saboda zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace igsil na ayatin matan nan wanke jikinta salatan wanka uku aw hamsan ko wanka biyar wa in alqaw yace in masu wankan mamaci sun tsabtace jikinsa fi aqalli min salati mazatin da abin da bai kai shuri uku ba a jaza'a ya isa kun kamar shi ma dai kamar yadda imamu na malik shi fahimtarsa ba ƙayyadewa na an ga cikin wannan hadisin na wankan mutum da wato mamaciyar da aka yi na yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an kai da sai an wanka uku ko biyar ko biyar da biyar ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in ra'aytun da zalika in kun ga kenan shi yasa imamu na ya yace babu kayyadewa abinda aka so a zuba ruwa da jikinsa a wanke a tsaftace shi shi kuma mamu shafi'i sai yace to shi na gani tun da an ambaci uku uku an ka fara ambaci cikin hadisi to kada a kasa ma uku amma ko ba a yi uku ko guda an kai yayi Allah ya saka musu da alakai Allah ya musu rahama ah, yace wala nara anna qawlan nabi sallallahu alaihi wa sallam ba huwa alama ma'ana al-inqa'i thalathan aw khamsan wa lam yuwakkil yace to wala nara mu ne ba mu ga an anna qawlan nabi faɗa annabi sallallahu alaihi sallama da ya yi ba ya ce ya gifin da ha talatan a wasauta ya ce inda ma huwa alama a nan kayi. ya wadin da yake wa? wato ma'anar sai a tsabtace jikin talatan so uku awon ko so biyar walam yu akid maza Allah bai kai ne ba yace to wa kazalika qala al-fuqaha yace haka malaman shari'a malaman fiqh suka faɗa wato imam tirmidhi bayan ya kawo bayanan malamai sai yake waɗanda bayanan da aka yi game da wankan mamaci maganganun malaman fikihu ya ce wahum a'lamu ji ma'anil haji malaman fikihu su sun kai kowa sanin manuwa su inda yin dosa inda yin mawa nan kusa akwai malaman haji akwai malaman fikihu to malaman fikihun nan can wayannan da kan sani malaman fikihun ba su dogo fikihun sai sun ka sa hadisi sai da sun ka sa hadisi sannan sun ka san qur'ani sannan na sun kai ga fikihun to shine imamu tirmidhi yake ba da shaida ga malaman fikihun cewa su sun ka hisanin ma'ana hadisi za ke sa iya kawo hadisi shi dai ya tantance hadisi ya kawo isnadi ne ya ka ingantaccen hadisi da isnadi wanda manzo Allah ya faɗi ya kawo amma sanin ma'ana hadisi sai ya ce malama ne ya ce kaza malama ne ya ce kaza kenan ya saka musu gari su malaman fiqh ya ba su gari ga madosan hadisi inda hadisi ya zo ka ji adalci irin na malamai ko ka ji adalci irin na malamai magabata masu abu ba a jayayya da in ka yi jayayyar kayan mutum ne kace kana da yaya naka da za ka karbe ni sunanka a zalimi kayan zalunci don haka duk wanda yake kokarin ya kushe irin su imamu na malik ya kushe masu irin imamu shafi imamu ahmadu na hanbal da sauransu ya ce ai sun saba mu hadisin manzo Allah don mi da sun ce kaza ga hadisi ya ce kaza to ya yi zalunci sunan ki azalimi kuma abin da ya kore ne cikin bata yake domin mai domin duniya ilimi duniya ilimi malaman musulmi gaba ɗaya sun yadda wayannan malaman fikihun su ne kuma sun kasa hadisi ga shaida nan ta imamu turmi ah, saboda haka nan wanda ar dan dagaji in ya zo shi da doron hadisin yi zai yi aiki da doron hadisi cewa to dole na sunna annabi ya ce uku to sai an kai uku ya wuce a yi biyar ya wuce a yi bakwai a dai wuturi to su ko gama malaman suka ce abinda a fahimta su ba kayyade yawa na manzo Allah ya yi ba kamar imamu na malik shi kuma imamu shafi'i ya ce to shi abinda yake fahimta tun da ya uku to ya so a yi uku ya hinsa a yi uku ɗin amma ko da an kasa ma uku babu komi Ah. Uh. wakala ahmad imamu ahmad ya ce ne ba ba ana yi imamu ahmad ya ce wa ishaq da malam ishaq wa ga Salatu bi ma'in wa sidrin wankan da za a yi duk wankan da za a yi wanka uku ko he da uku ne a sa ruwa a sa magarya waya kunu fil akhirati shay'un min kafurin sannan wanka na karshe shi kuma sai a sa turaren kafur ciki wannan shi ya fahimta su an gane ko wayannan malamai guda biyu su sun fahimci cewa wa gasilna ha bima'in wasu jirin kenan tattare wawo din ya zan wato kamar wawul ma'iya kenan ko don wawul ma'iya shi ke nuna tare eh? an ce kamar yin kace firtu waɗulu alfajari waɗulu alfajari to kana nahin lokaci guda kun ka hita alifin na jirgowa aka ma ya kace firtu wa nila kenan na yi tafiya ina jin gafar kogin ne kun ga wawo nan ya zan wawo da bariya amma in dai wawo da adabi ne wawo da adabi to wawo da adabi bai nuna cewa sun an yi tare an gane ko don haka shi yasa wasu malamai suka ce a'a ai wannan adabin baya nuna cewa sai an hada da ruwa da magariya tare Ah, a in an yi musu daban da ba an biyo da jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin wawu ba ta nuna mariya ba ta nuna kuma tafsiri misali in ka ce ka wallala khilafata abubakar wa umar a abubakar da umar Allah ya dada su ko wannan su yayi halifanci to tare sun kai eh? in ka ce kama zaidun wa muhammad kama zaidun wa muhammadu zaidu ya tashi muhammadu ya tashi to dole tare sun ka tashi eh? ba dole na yaban tare sun ka tashi ita wawo din nan ba ta nuna mafiya a nan wannan wani ko ba ta nuna tartibi ba ta nuna cewa wannan sai wannan Allah ya saka malamai da kai sai sai babi na goma sha shidda babun fi ba ja a filbiski filmayi turaren albiski ga mamaci shi ana sa su a hannunsu cikin wanka mamaci hadis na ɗari tara da zuzunin da rai haddasa mahmudu da gaila haddasa na abu dawo وشبابا قال حدثنا شوبا عن خليل بن جعفر سمع ابا نظرة يحدث عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيبتي بالمثل قال أبو موسى هذا حديث حسن صحيح wato abu sa'id abu sa'id al-khudri Allah ya tada shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a tsayabu tsibi mafi kyawun turare almisku shine almisku wato turaren miski annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shine a tsayabu idan kun ga sun da shi ne mafi kyawun turare ana ya riga shi a cikin wato ruwa kamar da ake sa kafur ana ya riga sai a jiki na ɗari tara da tafiyin da biyu a tattana su bayanu da wace a tattana a biyu an shi oba an kula ya ke an abin na bara عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أبيض سيلكم لأن الرواية kusan isnadin ya bambanta amma asalatan daga abu nadara zuwa ga abu sa'idin hudu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam suhila an tambayi manzo Allah sallallahu wa sallam wata ruwaya ta gabata ba a ce an tambayi shi ba to na an tambayi ta adal miski game da turaren almiski faƙala sai ya ce yabu yabo tsilukum huwa aka yabo tsilukum shi ne mafi kyawun turaren to kun ga har yanzu dai a wannan ruwaya an ƙara tabbatar da inganci da kyautatuwar sa turaren miski wato a cikin wankan mamaki. قال أبو عيسى Ha za hadisu Hassan Sabiru. Imam Al-Khidi ya ce wannan hadisi ne ingantattin. Wa la'amalu ala haza ya yi dafa a can a halin Kuma wasu malamai sun tafi a kan aiki da wannan hadisi. Wa ma a Fauna Ahmad. Wannan ki ne ma saba Ahmad. Wato sa turaren zun biya kafu. Wa isa haka da Imam al وقد كره بعض أهل العلم الرزق للميت yace wasu malamai sun ce makaruni ne a sa turaren miski ga mamaci an gane ko in ma shi ne kyawun nan cikin ruwaya ba ambaci mamaci ba ba ambaci mamaci ba amma wajen babi shi imamu turmizi shi yana cikin masu ganin cewa ga mamaci ake yi za ka ce babu shi ma ja a filibis filin mai yi ko kuma ya kawo wannan unwan title na babin domin a tattauna a kawo hadisan da suka zo ƙarƙashin albiski a ƙarshe a kama al'umma mafita ina matsaya da za su tsaya shi suna amfani da turaren albiski ga mamaci ko ba za su yi ba don haka ya ce wasu malamai kamar imamu ahmad ya ta yi da shi da malam ishaq cewa ana sa turaren miski wajen wankan mamaci amma wasu sun kyamaci haka wa kadara mun mustamiru da rayyan aiba wani malami da ake cewa mustamir ya rawaito wannan hadisi an abi habara an abi sa'id an nabi sallallahu alaihi wasallam qala aliyu ai amma la ali ya ce kala ya ayyuhu sa'id al-mustamiru min rayyan fi qatl shi al-mustamiru ibn rayyan amintacce ne mai gaskiya ne kala ya ya sannan mala ya ayyuhu al ya ce kulayd ibn ja'far thiqatu kulayd ibn ja'far wanda suna cikin suna cikin masu riwaya wannan hadisi shi ma yardacce ne amintacce ne muslim ma ya rawaito hadisin to Ah, ni yanzu ina tambaya ga wanda kuma san turare turaren miski da kuka sani yana da kamshi ko mai da eh? yana da kamshi to shi da kafin wani kamshi eh, eh? ya yi na kafin ko domin kuma sai ni ga wani miski wanda mata ke amfani da shi ana samun shi saudiya wanda yake ana sai da shi satin haka wanda farin yadda yake sai na ji ba ya da kamshi wannan ba ya da kamshi amma kuma mata na amfani da shi wanda ah, ya sun yi amfani da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake in mace ta kare haiza ta yi wankan haiza to ta diga turaren miski a cikin auduga da ya amfani da to har ma a wannan hadisin da annabi ya ce bai amfani da shi sai ba ta ce ya za ta yi da shi sai annabi ya ce ki dai amfani da shi ta sake nanan ta ce ya zan yi ya rasu da sai ya ce ki dai amfani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sai ya fayyace mata wato ya fayyace magana ce to cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata ta ce wannan magana sai ta ce ke dawo sai ta ja ta ke ta ce yana nufin ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza annabi ya yadda ya ambaci cewa ta sa turare kaza a cikin jikinta ba sai manzo Allah bai faɗa masa wannan to wallahu a'lam to da yake masana turare ana zalibu ta yana cikin masu amfani da turare ya ce akwai alwiski wanda a da kamfi ina da alama ma ya ce ya saba da alwiski wanda yake mai kamfi ko lalla ya samu shi a kawon don yi mamma da gaisuwa ba gani ina son in ga irin wannan alwiski sai kuma babi na gaba babi na goma sha bakwai babu ma ja a bil gusulin mun gusulin mai wato bayani akan yin wanka saboda yin wanka ga mamaci shi wanda ya yi wankan gawa shin sai ya yi wanka ko ko arolla bai ko kun bai yawan arola ba bai wanka bai wanke hannunsa kawai ya isa za a yi bayani to dan abin da nake son in kara nan mun ji bayanin matan da sun kawa yar annabi sallallahu alaihi wasallam a wanka ko to mun samu kan cikin wani yanayi wannan zamanin in aka samu mace ta rasu sai ka iske sai an yi bida shiya-shiya an yi farautar mai wanka alhali kuma ga matanmu a wannan zamani suna zuwa makaranta suna zuwa islamiyya sun sai da ake wanka na haida da wankan jalaba da wankan biki kuma gashi wankan ga duk manufa guda ne a da ake so a wanke jikin mamaciya ko mamaci a tsabtatar da shi domin a sa mai likabari a kai cikin kabari a lokacin da yake cikin sarki to amma sai ya gagari shin nina na an matsala shin suna iya wankan haila da wankan jaraba da wankan biki amma ba su iya wankan mamaci ba ko suna gudun gawa ta kame su tsoro ne suna tsoron cewa ba su iya ganin mamaciya in tsoro ne ya kamata su daina tsoro domin ne domin mutuwan nan kowa jira na yake kowa sai ya don kana tsoron mutuwa bai hana ka don haka ake kamata ya yi su daure su halarci wato in aka ce ga wani ga wata bace tara musamman ma wadda a iya kuwa. to ta zo ta yi wanka ga ya uwar ya ji ya yi wata da ya ma zo ta yi mata wanka yana yi ma wannan bayan Allah ya ta ta ila lokacin da ta rasu akwai wasu abubuwa da suka gudana waccan da ta zo ta yi mata wanka in ba mu kusan tiyata ba yana ya ta yi kaikan baki da rinka faɗa mata ya ka wanda ta bani tausayi ga da ni iske ta ga da ni iske ta kaza kaza ko baki ya yake ko harshe ya yi to ko ta yi zawo ko ta yi tsari ko an yi kaza amma in ga uwa ce ba kusa ce a ah, za ta rufe asirin ya uwarta haka nan suma maza ana samun wannan matsala in Allah ya wani mamaki Allah ya karbe shi sai ka iske yan uwan suna jajjayewa baya kuma sun iya kan mamaki suna iya wankan gawa amma sai wasu yan uwan ba sai suna jajjayewa nesa ɗauke liman sani da Allah ka taho kawawa ne wanka liman sani ko wani abubakar kaga me yasa so za su jaye su ba tsoron mutuwa suke yi su ke kamata wa makusantar su wanka domin ne domin ko da akwai wani asiri wanda bai kamata wani ya sani wani na jikinsa ko wani abu wanda ya faru da shi to kaga su yan uwa ne makusanci makusanta gare su su suka wannan asirin ba za su bayyana da wannan asirin ba amma wani yana yawa wata rana ya kai kan baki sai ya zo wajen gidaya kamar wa'azi yake ya kai jama'a mu ji tsoron Allah wani da ya rasu da mun kai mai wanka na iske kaza kai na ji tsoron na abi ko na ga tausan wannan ba Allah ga kai kan baki bai da kyau. to ana gudun kai kan baki saboda haka ina jan hankalin yan uwa al'ummar musulmi in Allah ya karbi wani cikin makusanta to makusantan nan su jure duk abin da suke yi na damuwa su kusanci dan uwansu su yi masa wanka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan marigayen mu kuma Allah ya mutuka da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh